Gwamnan jihar Osun injiniya Ra'uf Aragbeshola ya yi kira ga jama'ar jihar Osun da su bijirewa umarnin hukumar zaɓe ta Najeriya INEC cewa kada wanda ya yi amfani da kamara ko da ta waya ce ya ɗauki hoton akwatin zaɓe, katin zaɓe ko lambar katin zaɓensa a lokacin zaɓen gwamnan da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Gwamnan na jihar Osun ya yi wannan kiran ne a wajen kitse yaƙin neman zaɓen gwamnan jam'iyyar APC a dandalin Nelson Mandela Freedom Park da ke tsakiyar birnin Oshogo a jiya Alhamis. Ṣùgbọ́n gbogbo wa tó bá ní fóònù tó ní kámẹ́rà ẹ ara àwọn nǹkan tá a máa fi ṣe ètò ìgbòrí nìyẹn. Ẹ kámẹ́rà fóònù yín dání. Gwamna Ra'ub Arabishola ya ce duk wanda yake da waya mai kamara ya ɗauka ya ɗauki hoto kuma ya rubuta lambobin katin zaɓensa. Gwamnan na jihar Osun ya ce ba za su sake yarda irin zambar da aka yi a jihar Ekiti ba a yi ta a nan jihar Osun inda an ka yi mirsisin zaɓe don babu dokar da ta hana a ɗauki hoto in ji shi idan ba a manta ba shugaban hukumar zaɓe na Najeriya Farfesa Attahiru Jega a wani taron masu masu ruwa da tsaki a game da zaben gwamnan na jihar Osun a ranar Laraba da ta gabata ya bayyana cewa umarnin da jam'iyyar APC ta baiwa mambobinta cewa su rubuta lambar katin zaben su kana su ɗauki hoton katin da suka kaɗa ƙuri'a ya saba wa dokar zaɓe farfesa jega ya ƙara da cewa sashe na 25 kashi na ɗaya biyu uku hudu a cikin baka na dokar zaɓe sun haramta ɗaukar hoton kati da rubuta lambar katin zaɓe kuma duk wanda ya yi hakan idan aka kama shi zai yi zaman gidan yari na watanni shidda ko ya biya tarar naira dubu ɗari. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Oshogo a jihar Osun, Najeriya.